وخلقنا لهم من مثله ما يركبون alama a gare su akan kaɗaita Allah da ni'imarsa ga bayansa ita ce mun halitta musu ababen hawa kwatankwacin jirgin annabi Nuhu